fuskar ba ga sarakuna sun fara zama ne bai je ka wasu na da wannan sarakuna sun zama ne ba je ka zaɓe mai wata ba yin doto ka je masallaci ka gaishe shi ne ne ba kuma sallah irin ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba wannan ta garin mangaruri da ba ita ba sallah irin wacce ake a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai martaba da ya ce sai an daidaita sau kuma ya shirya wa'azi ya zauna ya ce a zuwa mashi a faɗa mana idan za mu gyara wannan mulki a kabari sai Allah ya sa an tambaye mu ya muke kuma sai ya tsaye da mu gaban sai ya tambaye mu ya kuna ga sunan sun shiga sunna shi yasa yanzu kuna mulki ya fara sarki akwai wani ya ce zai yau an suna kiri a wajen wani a wajen wani sarki cikin manyan sarakunan Najeriya an je za a kai karan ahlus sunna mu ba mu yarda ba garin nan sai dai ya kama da wuta duk bala'in da za a yi sai a yi mu Muhammadawa ba zai yi a ce muna raye a ce maulidi maulidi nan an taba shi ba mu billahi lazi in kai ba da zai wasu makiya masu yadda zai gama jiri gaba daya sarki ya ce to ku saurara yanzu ya muku gaskiya suka ce ya ce to da waliyan nan marasa rajista da kuka rike kuke ta manna hotunan su ko na a cikin gari ya ce da wannan abu da kuke mana da ku hana mu bacci da yawo da kuke yi kuna tara hayya ana samun gosulo mutum ya dauko matan za ta ji asibiti tana kula ta haihu masa a cikin mota ko tara hayya ga shi wallahi duk kuwa tsada su ku rike annabi muhammadu shi ne muku alheri gada mu ne muka ci gada wanda idan ta san mai sauki ce ma ko mai zafi zafi babban sarki da ya ce ta cikin sarakunan najeriya kenan da da ka ce ka gane sunna shi kenan ka tigari ba yadda ba yi ba a kaki wallahi na san lokacin da wani malami ya a Kano ya ce Kano gida uku ne gidan kuɗi gidan sarauta gidan iri. ya ce gidan kuɗi gidan mai martaba akwai dan izana a gidan aka ce babu ya ce gidan kuɗi ya kirga wasu manyan masu kuɗin Kano ya ce akwai dan izana a cikin su aka ce babu ya ce gidan malata ya kirga wasu manyan malamai a Kano ya ce akwai ɗan izala gidansa aka ce babu ya ce to wannan shi zai tabbatar muku ba kowa da ɗan izala ba sai wani ɗan iskar gari wanda gaba ɗaya bai san ciwon kansa ba uwarsa ta tsine masa albarka saboda da kar ku yadda kar ku sake kar ku yadda ku amince wani ya shigo muku da izala cikin gari kano akan yanzu ya je fara yanzu bismillah ga kidi ga mai doki yanzu mutum ya je kana ya wannan wannan ya gwamnati ba a tabbata ta ba kada da mutum zai yi yanzu ka san adadin masallacin zuwa ne zala san wasan ya kan daga mutuwar malam Jafar zuwa yau mun bude sama da majalisi da iya cikin gari majalisi sama da ɗan kan wuri ko ci wannan zafin shugaban majalisin gwagwarwa Allah ya da rasuwa a alhaji ali kafin da Allah ka gafarta masa kai kai yanzu ba zai faɗu ba yanzu gidan mai barsa ba bayan zanen suna zaji suna nan sun yi kwanton bauna suna da jiki mun wasan su ko kuma ku san su ba sun mai jiki ne zanen ne ba da yayin zanen suna jikin kenan addini da hankali hankali yake farawa da yanar sai ci gaba da yi ne sai ci gaba da yin karfi har yake matakin da zai je Allah ka gafarta mana sai daga gaba sai yake cewa mutanen raguwa suke ko karuwa suke yaya ahalin suna raguwa suke a Najeriya ko karuwa suke za ka yi tambaye ku yanzu ka kalli a cikin garin izon muke wazi gaba da bayan kudu da arewa ko idan ka duba mutane da aure shekara goma in za a yi wazi a nan gurin jama'a ka za su taru zai yiwu lima shekara goma da suka wuce zai yiwu ka je suka ja ka jiya za ka ɗauka duniya ta shi da su ni sai da na kauri ka yadda nake kamar ba mutane wurin ba akwai mala'iku da musulman aljanu wata kila cikin na raguwa ke ko ƙaruwa ce bidiya raguwa take ko ƙaruwa take bari ake kullum da kafi ake saboda ita bidiya tana da matsaloli da yawa za ka dakile da kwakwalwarka za ka dakatar da tunaninka za ka murkushe ma tattalin arziki za ka cutar da lafiyarka za ka cutar da addini ka komai za ka bi da